Gwamnatin ƙasar Chadi ta ce sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram akalla 200 da suke fafata da su a tsakanin iyakokin Najeriya da Chadi. Ofishin shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya ce sojojin na Chadi sun fatattaki 'yan Boko Haram ɗin lokacin da suka yi ƙoƙarin kawo masa hari kuma suka kora su zuwa cikin garin Gamborin Ingala, da ke cikin Najeriya. sanarwar ta ce sojojin chad tara ne suka mutu kana 21 suka samu raunuka sakamakon wannan ba ta kashin da aka yi tsakanin sojojin da 'yan boko haram sai dai kawo yanzu ba wani sahihin bayani game da waɗanda suka jikkata sakamakon wannan faɗan. Ƙasar Chad dai na sahon gaba wajen fada da waɗannan 'yan Boko Haram a ƙoƙarin da ake yi na haɗin gwiwa ƙasashe makwabta na taimakawa Najeriya ta kori waɗannan 'yan Boko Haram ɗin masu ƙoƙarin cewa za su kafa daularsu ta Islama a Najeriya. A jiya ne, Najeriya ta ce ikon garuruwa kusan goma sha biyu sun subuce wa ƙungiyar ta Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar ciki har da garin Gamborin Ingala.